Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. Rawanin tsiya, kashi na arba'in da biyar, na marubuciya Fadilawan. Yana dariya ya duka ya ɗauki ɗan kwalin ya ce, To na gode, barin in ɗaura miki. Ka iya ne? Ta tambaye shi tana dariya. Ku ya yi babu abin da ba zan iya yi miki ba mai Angel, matuƙar bai saba ma addininmu ba. Tana murmushi ta ce na gode sosai. Daidai Sadiq yana kokarin ɗaura mata ɗan kwalin ne Faisal ya kwankwaso kofar ya shigo yayin da ya tsaya yana kallon su. Da kyau Romeo, abin fa babu sauƙi lallai soyayya kamshe giya ce. Hanifa ta fashe da dariya yayin da Sadiq ya ce, "Ba kaɗan ba mutumina, na rantse babu abin da ya taɓa sa na farin ciki a rayuwata kamar soyayyar wannan matar tawa." Ya ɗan dakata a wajen ɗaura ɗan kwalin ya kalli Faisal ya ce, Ka san mi? Faisal wanda yake murmushi ya ce, A ga mu. Ita kaɗai nake bukata a rayuwar nan tawa, yanzu ina ji gaba ɗaya ita ce kowane bangare na rayuwata. Soyayyar yawo yake yi a cikin jinin jikina da jijiya, a yadda nake jinta, na san ko mutuwa ne, soyayyar ta tana nan makala a zuciyata. yanzu ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba kai Hanifa lallai kin yi ma ɗan uwan nan kamu sosai gaba ɗaya fa jiya da yake bayyana soyayyar shi a gabanki kuma a gaban mutane ban taɓa tunanin zai iya haka a rayuwar shi ba sai ki shirya tafiye-tafiye da zirga-zirga domin kuwa ga dukkan alamu ba zai taɓa yin komai ba idan babu ke a kusa da shi. Karfa ku manta a tunanin fesal da sauran danginsu, tun asali dama Sadiq yana son Hanifa, kawai da ya baya son ya bayyana a gaban mutane ne, haka suke gani, amma sai gashi yanzu yana bayyanawa. Hanifa wata take cike da farin ciki ce ta ce, Wallahi sirki yadda nake jin sa kashi, yadda yake ji na haka nima nake ji. ta shafa fuskar Sadiq ta ce ko da yaushe zan zauna tare da kai mai baby duk inda za ka ji ina nan makala da kai I love you so much daga nan ya kai mata sumbata za su fara za su fara yayin da Faisal ya ce me har yanzu ina nan fa Sadiq ne saurin juyowa ya kalle shi ya ce to sai me idan kana nan shikenan ba zan iya sumbatar matata ba Hanifa wacce ta karasa ɗaura ɗan kwalinta tana ta kwasar dariya yayin da kalaman Sadiq suke yi mata daɗi a zuciya. Faisal shi ma wanda yake dariya ya ce, Ai kuwa dai kana da kana da izinin yin haka Romeo, amma yanzu janyo matarka ku tafi gida. Hotun mai idan kana so ka ƙara ka rubuto za mu baka, saboda na tabbatar kana buƙatar shi. Wallahi kuwa Faisal ina bukata na gode sosai zan aiko da request ɗina ta email. Hanifa wacce take mamaki ce ta ce, To wai ban gane ba, hutun ma har CEO sai ya nema? Faisal yana dariya ya ce tsarin shi ne haka, shi ya kawo sannan kuma kamar yadda ya faɗa kyakkyawan shugaba ko da yaushe ya kamata ya nuna zai iya shugabanci don haka dole ya kwatanta. ai Naki naki baya ɗaukan wani shirme a wajen aiki. Hanifa ce ta rarri Sadiq ta ce, shi yasa duk ya firgita mu a bugaje industries. Faisal ya fashi da dariya yadda Sadiq ya girgiza kai da murmushi ya ce, Idan ba ana haka ba, ma'aikatan gaba ɗaya ba za su ɗauki aikin da muhimmanci ba, kawai fa ina so na tabbatar na kawo disfilin a ciki. Haka ne Mr. Discipline Master, ni dai yanzu ina da mitin da waɗannan inyamuran, bari in je kafin lokacin tafiyar su Sweetheart Airport ya yi. Ko za ka shigo mitin ɗin da ya miye a takaici, da sauri Sadiq ya ce me ba ba zan shigo ba, ai ba na son harka da su har gwara waɗancan ma, kai kam je ku yi ta bugawa, ai mun haɗa a gida, sai mun haɗa a nana. Hanifa da Faisal suka fashe da dariya inda suka fito tare suna hira. Ko da suka koma gida abinci lafiyayye ta dafa mishi kamar dai yadda ta yi mishi alkawari yana na makale da ita a kicin ɗin wanda tana yi suna kwasar soyayya har ta gama. A nan kicin ɗin suka ci abincin wanda ko da yaushe yake ta buga mata santi tana jin daɗi. A duniya babu abin da Nifa take so irin ta ji Sadiq ya ce yana son ta ko a wani ko wani abu nata ko kuma wani abin da ta gaba ɗaya tana buƙatar haka Kamar yadda suka tsara kuwa sun haɗu a gidan Nana har da Faisal inda suka raka su har airport. Ba su dawo gida ba sai yamma ko da suka da gida fa ta mishi alƙawarin haɗa mishi lafiyayyen barbecue saboda dina hakanan da nan ta fara shirye-shirye. Sadiq ya ce zai taimaka mata amma ta hana shi ta ce mishi ba ta so. Ba ta so ya ɗebe mata ladan da take ta samu, don haka kawai duk abin da ya danganci girki ya ƙyale ta ta haɗa mishi da komai da komai, kawai sa albarkarsa take so. Da kuma lada daga wajen Allah. Ai kuwa barbecue na gidan ta haɗa lafiyayyen cikin kabab sosai kuma ya haɗu. Sadiq ya yi santi babu iyaka, Hanifa kuwa ta sha dariya sosai. Ita kan kullum sai ta gode ma mami da ta koya mata girki da kuma Asma'u da take bata kala girke-girke kala-kala duk ta gode musu. Mijinta yana yaba mata da ta dalilinsu, yana sa mata albarka buhu-buhu. dama fa an ce Idan kina son ki sace zuciyar mijinki to ki dinga yin girke-girke kala-kala, ai kuwa a nan za ki sha mamaki. Wajejen ƙarfe goma na dare yana zaune a kan gadon ɗakin shi yayin da yake latsa wayar shi, ni da nake kallon shi sai na kula kamar latsa wayar kawai yake yi, amma hankalin shi baya kanta gaba ɗaya ya nutse a cikin tunani. Kusan awa ɗaya da Nifa ta ce mishi za ta je ta yi wanka, ta yi shirin bacci, sai ta zo. Gaba ɗaya ta gaya mai ba sai ya raka ta ba yau, sannan kuma za ta yi komai da kanta, kawai ya jira ta. Sadiq ya gane cewar tana so ta yi mishi shiri ne na musamman, tunda yau ɗin kamar zai zama kamar su na farko. Maganar gaskiya ita ce gaba ɗaya ya mutu, so yake ya kasance da anifa. amma har yanzu yana tuna yana tuna abin da ya faru da su a wancan lokacin, wannan ɗin ma da suka yi. Wanda ma cikin fushi abin ya faru amma baya iya mantawa bari kuma wanda za su kasance cikin soyayya. yana so ya kasance da ita fiye da yadda yake tsammani yana buƙatar amma kuma dole sai ya bi umarnin likita sai nan da kwana hamsin ko kuma da ƙari sannan za su kasance hanifa ba ta sani ba amma babu shakka ba za ta so hakan ba ko alama shi ya sa ma to taya ma zai mata bayani shin za ta fahimce shi yana cikin wannan tunanin ne ta buɗe ƙofa ta shigo gaba ɗaya zuciyar shi ta fara bugawa a wannan lokacin Hanifa ce sanye da wani dogon navy blue riga, rigar bacci yayin da take ta baza kamshi. Gaba ɗaya ɗakin ya ɗauki kamshi da ta shigo da shi mai sanyi da daɗi. ta saki gashin kanta wanda yake kyalli yana ta kanshi, ni da nake kallon gashin nata ma sai naga kamar ya ƙara tsawo sadiq dai gaba ɗaya kasa ɗauke idanuwan shi a kanta tun ya saki wayar da take hannun shi ya mike tsaye tana murmushi naga ta fara kusanto shi yayin da ta fara kwanci igiyar rigar ai kuwa tana ƙarasowa gaban shi ta cire rigar gaba ɗaya 'yar cikin ce ta bayyana. Wata ya ajiye zuciya ya sauke inda ya kula ma jikinta idanuwa. Ta yama yake yi wa kansa bakin ciki a baya kamar haka. Baby kana son wannan? Da sauri na ga ya janyo ta jikin shi a ɗaya. Ya fara sumbatar ta babu sassauci, daga nan kuma ya fara daga nan kuma ya fara kallon gashin kanta wanda yake fin burge shi sun daɗe wannan lokacin suna abu ɗaya can dai da da ya fara rasa tunaninsa ne ya fara ja da baya kallon shi ta ce me isa kake min haka ne ina so mu sake samun wani rabu ya ce ni ma ina so amma kuma yanzu ba zai yiwu ba zuciyar ta ce ta buga yayin da ta daskari waje ɗaya tana kallon shi tana waye suka fara bin fuskarta yayin da take yi makanta tambayoyi ba zai yiwu ba to saboda me kenan ƙarya ya mata da ya ce yana son ta komi me zai sa ya ja mata rai ya haraka sannan ya dawo ya yi mata wulaƙanci Ajiyar zuciya ya saki yayin da yake gyara gashinta da ya rufe mata fuska tare da goge mata wayan fuska ya ce please my angel ki daina kuka karki karki min wata mummunan fahimta ina son ki sosai da sosai fiye da yadda ma ba kya tunani ko magani bai isa ya goge sanda nake yi miki ba hankalinta tashi ta ce ban gane ba akwai wani abu da yake faruwa da ni ne Shi shine baka faɗa min ba ban sani ba alama ya mata da ta yi shiru sannan ya ce ba komai fa lafiyar ki kalau sauka daga kujerar da suka koma ɗazu wacce ban san ma sun koma din ba ya zauna tare da jingina bayan shi tare da zama a gefen gado ya jingina bayan shi sannan ya janyo ta ya gyara mata rigar ya manna mata a jikin shi ya manna ta a jikin shi ya rungume ta gam ya rufe su da dube yana shafa gashin kanta sannan ya ci gaba da gaya mata da abin da biya ta gaya mai da kuma yanayinta da kuma shawarar da ta bashi. Hawaye ne ke bin fuskar ta yayin da take sauraron abin da Sadiq yake faɗi. ki hakuri ban gaya miki tuntuni ba ni ma tuntuni abin yana damuna kuma ina ƙaunarki sosai shi yasa a lokacin da na biya ta faɗa min maganar kuma na sani cewar a lokacin muddin na bayyana miki soyayya ta hakan zai iya faruwa tsakaninmu a halin da muke ciki shi yasa ban faɗe muke ba amma kuma kina da amfani sosai a cikin rayuwata shi yasa na takura kaina na ƙi na gaya miki shiru ta ba tare da ta ce komai ba waye ne kawai ke bin fuskarta tabbas ta fahimci abin da yake nufi amma kuma a ita ma ba za ta juri zama a wannan yanayin ba hakan yana nufin ita da yarbabbiya ce komi baby ya ce na'am wallahi ba zan iya ba lokacin ya yi tsawo da yawa kalanta ya ce ni ma ba zan iya ba mai angel amma kuma mu yi kokari ta ce ta yaya ya ce ni ma ban san ta yaya ba yanzu kenan ba wata hanya ta ɗago da sauri ta ce please ka kira na biyan dole akwai ma wata hanya daga nan ta yankula za ta janyo wayar shi yayin da ya dakatar da ita ya ce ki hakuri mu bari sai gobe mai angel sai mu je mu same ta a asibiti ya yayi yanzu ta ce to baby komawa ta yi ta manne a jikin shi yayin da ta rufe idanuwanta gaba ɗaya jikinsu ya yi sanyi wata muguwar ƙaunar junansu suke ji amma kuma ka dole za su haƙura wa ya kwanta sosai yayin da ya gyara mata kwanciya a jikin shi, yana shafa gashin kanta yana gaya mata kalaman soyayya ta yadda yake jin a zuciyar shi, kalaman da suka dinga sanyaya mata rai suna yi mata daɗi a zuciya, haka harbaci ya kwashe su. Gaba ɗayan su zaune suke a ofis ɗin Nabiha. yayin da suka zuba mata idanuwa. Da ka kalli fuskokin Sadiq da Anifa za ka gane akwai matsala, babu shakka suna cikin tashin hankali, ni kuwa na ce ai dole, garijiya ta ba da ruwa amma fa guga ta hana. Nabiya wacce take kallon su ta tausaya min sosai, tabbas idan ba dan sun matsu ba, ta tabbata kan ba za su zo su ganta ba, musamman Sadiq da akwai 'yar kunya tsakaninsu. Wannan ba shi ne karo na farko da take samun cases irin wannan fa. Abin ba sauki a ce mace da namiji suna zaune a matsayin mata da namiji sannan su kasa kusantuwa da juna abin da yi musamman ma ga sababbin aure babu shaka irin shawarar da take bayarwa shi shi ɗin za ta ba su wace shawara kenan gani ne ta gyara gilas ɗin da ke idanuwanta sannan ta ce na fuskanci ku gaba ɗaya na fuskanci wahalar da kuke ciki duk da ni na ni na buƙaci kujerar sai Hanifa ta gama period ɗinta at least biyu ba zan ce ba za ku iya yi ba da sauri na ga Hanifa da Sadiq sun kalli juna suna murmushi yayin da na ga ya kama wannan ta ya rike irin akwai dama kenan Nabiya tana kula da su ita ma murmushi ta yi ta ce amma ya kamata ku kiyaye Hasi ta yi period ɗinta na farko tukunna, hakan sannan shi ne kuke da damar da za ta iya samun juna biyu. Da sauri Hanifa ta ce yawa sarka, wara da aka rage mana, jiya da bebi yake gaya min gaba ɗaya kai na ya ɗaure, na rantse wannan takura ce, amma yanzu sai na fara tunanin ko dai ni ɗin jarababbiya ce shi yasa. Sadiq da Nabiya suka fashe da dariya yayin da ya ce, ba ke kaɗai ba ce ni ma ka nake ji kuma mun gode wa Allah da nabiya ta mana sassauci hannunta da ya rike shi ne ya sakar makin sannan suka ci gaba da faɗin so yanzu dai kawai mu ci gaba da addu'a har period ɗin naki ya zo da wuri kin ga sai mu ci gaba Ya salamu siriki a gabana, na biya ta faɗa cike da mamaki. Mikewa ya tsaye ce ki shiru tare da sa yatsan shi a bakin shi yana yi mata nuni akan ta yi shiru yayin da suke yi mishi dariya. Ma Eljan dube zit sai in zo mu tafi ya tambayi ya tambaya Hanifa. Hanifa wacce take jin daɗin yadda yake neman izininta. ta ce eh za ka iya dukowa ya da bakin shi da na ta yi mata ya sumbace ta sannan ya ce yanzu dawo i love you ta ce love you too my baby ta faɗa tare da ta gashin kanshi haka ta sa mishi idanu a rufe ta yayin da na nabiya take kallon ikon allah tana murmushi ta yamma nan za dakata sai nan gaba insha allah bisalam